أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muni Allah godiya da ya kara tara mu a wannan majalisi na riyadu salihin wanda muke karantawa a wannan masallaci na umar bin al-khattab yau muna darasi na 25 kwanan wata 28 ga watan jumadal ula shekara ta 1443 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda wannan ranar ta yi daidai da biyu ga watan daya watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu tashi hadisi na ashirin da hudu cikin wannan littafi malam allah man rahama ya ce wa na aisha ta radiyallahu anha annaha sa'alat rasulallah sallallahu alaihi wasallam an ta'uni فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فيجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري وأنا حديث أننا عائشة رضي الله تعالى عنها ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ta'un game da ta'un fa akhbaraha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin cewa annahu cewa shi taun kana azaban ya Allah ta'ala a da can azaba ce da ubangiji subhanahu ta'ala yakan aika wa mutane alaman ya sha ga wanda ya so daga cikin mutane faj'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin sai allah ya musanya wannan azabar da yake aikawa waɗanda da yake aikawa a baya sai ya zamanto yanzu rahama ce ga muminai falaisa min abdin ya fi ta'un saboda haka babu wani bawa da zai samu kansa a cikin wato jarrabawar ta'un fayam kuthu ya zauna a cikin wannan jarrabawar ta ta'un fi baladihi a garinsa sabiran yana mai haƙuri da juriya muhtasiban yana kuma neman ladansa a wajen Allah ya alamu annahu kuma ya yi imani ya sakankance al'ilm bi ma'ana al-yaqin manufa ya yaƙini cewa annahu la yusibuhu babu abin da bai same shi illa ma kataballahu lahu sai abin da Allah ya riga ya kaddara masa illa kana lahu mithlu ajri shahid idan yayi haka yana da lada irin ladan shahidi rawahu bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin ah, na yi tafassara ta'un da ma'anar ta'un saboda ah, hausa mukan fassara ta'un da cewa annoba amma a larabci a ta'un ba annoba ba ne alwaba shine ita ce annoba saboda annoba abu ne mara kyau abu ne mummuna mara kyau abu da haka malaman musulunci ba su yadda a fassara wa ba da ta'un ba kai wannan suka ce at-ta'un min at-ta'an ne daga suka ne asalin at-ta'un idan mutum ya duba asalin sa a larabci da kuma yanda ya faru a cikin jarrabawar at-ta'un din da ya zo a duk da aka taba samun at-ta'un ba a ga cewa wani irin kurji ne ko ciwo ne yake fitowa yake fitowa mutane sannan kuma ya fantsama daga nan kuma sai kashe mutane a ciki abin da ya faru a lokacin na umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin ba'un amwas amwas wanda ne mafi shahara mafi shahara za mu ga cewa idan a cikin abin nan din za ga cewa da an zo maganar kamar yadda ruwayoyi suka nuna falan to'ina yayin da kamar aka cake shi manufa kurjin ya fito masa kamar mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu falan to'ina yayin da ya zamanto an harbe shi da wannan ciwon manufa kurjin ya fito masa sai zamanto yana ta addu'a yana roƙon Allah Allah ya sa gaba ɗayan zuriyar mu'az ibn jabal manufa lokacin yana can inda yake a umwas umwas gari ne da yake cikin kasar sham a yanzu ko yanzu suka ce yana cikin urdun a lokacin da ya same shi sai ce allah ya sa gaba ɗayan dangi da zuriyar mu'ad ibn jabal suna da kaso a cikin wannan saboda haka da ya ga manufa ɗansa ma abdurrahman dan mu'ad dan jabal shi ma na harbasta sai ya zamanto yake cewa ɗan nasa isbir wa ka yi haƙuri kuma ka jure ka nemi ladanka a wajen allah domin ina da burin cewa wannan ya zamanto wato rabo ne na 'yan gidan mu'ad da wannan samun shahada gaba ɗaya alwaba shi kuma shi ne dukkan wato cuta da za ta zamanto ta karaɗe manufa ta yaɗu kuma yanzu yadda muke misali kamar kwalara idan ya zamanto kwalara ta yaɗu wannan waba ake kiran da larabci waba ne asalin malaman musulunci za su kira shi waba ko kuma misali wata cuta da za ta zamanto ta game shi yasa za mu ga cewa har a wannan zamanin lokacin da aka samu corona malamai da yawa na musulunci sun yi inkarin kiran wannan da ta'un suka ce wannan waba ne ba ta'un ba ne shi ta'un yana da hakam ɗinsa wanda sun zo a cikin hadisai wannan yana daga cikin dalilan da ya sa aka samu tattaunawa mai zafi tsakanin malamai waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza saboda atta'un ɗin baya hawa wannan kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin hukunce hukunce kai saboda haka shi yasa na fassara da ta'un ɗin alayi hal waɗansu rinjayar misali sun ce da ta'un da wa ba akwai umumun wa khusus manufa wani na shiga cikin wani suka fassara shi da haka kamar yadda waɗansu malamai suka tafi akan haka ba laifi ba ne amma dai a ta'un a sani kan cewa khas ne wani fa yana ya keɓanta da wani abu na daban to wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mutum zai yi idan ta'un ya zo kuma me labarin ta'un me yasa ake yin ta'un misali to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bata wato hukunci na aiki dan kamar yadda muka faɗa ce abubuwa ne guda biyu akwai hukunci na kawai sani ba tare da aiki ba akwai kuma labari na hukunci tare da aiki to sai ba ta labarin abin da zai zamanta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya cewa azaba ce yake saukar wa mutane kamar ana gaya mana cewa ƙa'un baya faruwa sai da dalilin mutane sai mutane sun aikata wani abu shi yasa hadisin abdullahi ibn umar wanda imamu tirmidhi ya rawaito da waɗansu daga cikin wanda suka rawaito hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa al-ansar yace khamsun abu guda biyar idabtulitum bihin idan an jarrabe ku da su a'udhu billahi an tudrikuhunna yace ina neman tsarin Allah ma kada Allah ya sa ku riski wannan lokacin yace ma zaharatil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha alfasha ba za ta taba bayyana ba a cikin waɗansu mutane hatta yi ulinubiya har ya zamanto suna bayyanawa ba sa jin komai wani ba ba ma a ɓoye suke ba ya zamanto a bayyana illa fasha fihi ta'un sai wannan ta'un din ya zamanto ya bazu a cikin al'umma ya bazu a cikin al'umma wal auja da cututtuka allati lam takun fi aslafihim wanda wannan cututtukan waɗanda suka gabace su ba su san waɗannan cututtukan ba ba san irin wannan annobar saboda haka kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa dalilin alfasha yaduwar alfasha ba wai kawai yaduwar ta ba da kuma bayyana ta ba tare da jin tsoro ba dalili ne na yaduwar wannan baun din da kuma al'auja wanda har annoba da dukkan ragowar abubuwa za su yadu saboda haka a da can azaba ce idan mutane sun yi laifi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar to ka'idar saukarwar ubangiji mai girma da buwaya idan ya saukar da azaba da wanda ya laifi da wanda bai laifi ba za ta shafe su gaba daya To saboda haka kuma wanda su ma ya zamanto sun fada a wannan lokacin sun shiga cikin azabar gaba daya to sai aka zo daga baya a lokacin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dube mu duba na daban duba na rahama sai ya ɗauke wannan azabar sai ya musanya wannan azabar sai ta zamanto rahama kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rahmatan lil mu'minin wani fa rahama ce ga muminai wanda ya tambaya ya ce a ah, ya za a ce cuta ta samu mutum gashi nan yana cikin wahalar wannan cutar kuma wannan cutar ta zamanto rahama shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana aiki da kuma lada aiki da lada saboda haka koyaushe mutum ya kula cewa wato ibadar ibada da mutum zai bayyana wa misali mutane don su yi ya zamanto akwai abin da za su aikata ba kawai labari don labari ba yasa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a faɗan abu ba wai don a yi aiki ba kuma shi yasa magabata da yawa daga har littattafai ma an wallafa akan wannan ko imamu tirmidhi mutum yana karanta zai kawo maka hadisi ya ce walaisa alaihi al'amal amma ba da shi ake aiki ba saboda wani dalili da malamai suka rinjayar da wannan hukuncin to sai ga malamai sun tattare hadisan da aiki ne a kansa sai su gaya maka abinda ba aiki ba ne sai zamanto ba lallai su shagaltar da kai ba saboda waɗannan za su zamanto sun shagaltar da mutum kuma sai zamanto abin da yake bukata domin ya yi gaba ɗin bai samu ba to shi yasa wannan manzala sallallahu sallama sai ya gaya mana ayyuka abubuwa guda biyu aikin zuci da kuma aiki na aikace manzala sallallahu alaihi ya ce babu wani bawa da zai samu kansa a lokacin tsa'un fayam kuthu wannan aiki ne aiki ne na jiki na fili fayam kuthu fi baladihi ya zauna a garinsa wani ba garin da yake ba ya fita daga garin ba fi baladihi to shin wannan kaidin da aka ce fi baladihi a garinsa kawai idan ya zamanto ba kuma garinsu ba ne fa shin zai iya fita ko ba zai iya fita ba za mu dan yi bayani kaɗan akan Eh, idan waɗannan ahkam din saboda hukunce-hukuncen bayan faruwar wannan eh, yanayin corona din akwai abubuwa da yawa da suka zamanto sun rikirkitar waɗansu abubuwan eh, saboda firgici da aka shiga da kuma yanayin yadda aka wato tallata al'amarin sai zamanto an samu wani wato waɗansu abubuwan kamar ba haka ahkam din suke ba sabiran wannan aikin zuci ne manufa ya jure a cikin zuciyarsa ya haƙuri cewa wannan allah ne ya kaddara abin nan zai faru ina wannan gari sannan aiki na zuci na biyu da ya biyo shine muhtasiban ya nemi lada a wajen allah ya ce allah na zauna ne domin in samu lada saboda haka abubuwa biyu aikin zuci abu na ɗaya kuma wanda manzala sallallahu alaihi aiki na jiki aiki na jiki wanda mutum zai yi ya zamanto to me sakamakon wanda ya zamanto ya yi haka to shine ne Allah alaihi wasallam ya bayyana mana cewa za a shi ladan shahidi wanda kuma irin wancan hadisi ne da ya gabata wanda muka karanta wancan satin aljaza min jinsil amal manufa aikin da kai za a yi maka irin sakayya da wannan wanda ya tafi jihadi me ya yi aga na farko wanda ya tafi jihadi fi sabilillahi wanda mun karanta a can baya wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin cewa man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya zamanto yayi jihadi saboda Allah to shi ma wannan wanda ya zauna a cikin annoba saboda me yayi muhtasiban yana neman lada a wajen Allah sannan wanda ya tafi jihadi me yayi wataƙila an soke shi shi ma nan ta'un din ya samu irin wannan sukan a jikinsa sannan wanda ya tafi jihadi wataƙila bai dawo ba an kashe shi shi ma wannan wanda ya zauna a cikin ta'un din ya mutu saboda haka jinsin wannan kamar sun yi tarayya da wanda ya zamanto shahidi an soki wancan shi ma wannan an soke shi neman lada yake a wajen Allah da ɗaukakar abin da yin biyayya ga Allah shi ma wannan neman lada yake da yin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ya sha wahala shi ma wannan ya sha wahala saboda haka sai a tashe su a waje ɗaya saboda irin wannan aikin kenan sai ya zamanto an bashi irin matsayinsa matsayin shahidi kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisai da yawa su um, a ranar alkiyama ko da sun mutu sun mutu zai zamanto sai a yi musu wato kamar candaliya irin fitila candaliya da ake uh, wanda da ake sa a ɗaki misali to irin wannan ne da su a ƙarƙashin al'arshi gaba ɗaya wato kamar shekarsu kenan kamar shekarsu kenan za su fita za su ɗan yawo kamar yadda tsuntsaye suke sannan kuma su dawo wannan cikin wannan hasken a ƙarƙashin al'arshi har a tashin alƙiyama har a tashin alƙiyama suna nan to wanda ya zamanto kuma yana rumfar al'arshi manufa rufin al'arshi ai ba san abin da wanda ya fi wanda yake cikin aljanna ya fi wanda yake cikin aljanna jin daɗi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ana ta ba su abubuwa da yawa wannan hadisin wannan ayar ta sauka ne dalilin da ya sa eh, Jabir ibn Abdullah yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babansa bayan an kashe shi a yakin Uhud yake cewa Rasulullahi na babana shine yake cewa ga abin da ma sakon da ya aiko ya ce ku gaya na baya mu don sun nemi cewa ya ubangiji saboda wannan girmamawa da aka yi mana a ƙara dawo da mu domin a ƙara kashe mu a ƙara dawo da mu a kashe mu ubangiji ya ce ya yi yi alkawari cewa ba za ku koma ba har sai tashin alkiyama ya ce to a isar da wannan sakon zuwa ga na bayan mu shine aka faɗi cewa suna nan cikin ana ta azurta su da dukkan dangi na azurtawa wanda mutum sai ya je tukuna zai iya sanin kuma a raye suke ba matattu ba ne wani ba ba wai yanda muke zaton cewa sun mutu sun riɓe sun yi wani abin nan ba suna nan da rayukansu da rayuwarsu da komai ana ta azurta suna ci suna sha fi hawasili tsairin khudrin an sa kamar ruhin nasu a cikin ruhin wani wato waɗansu tsuntsaye koraye suna zamantowa su fita sannan su koma wannan haske na cikin al'arshi wannan dalilin da ya sa shi aka ba wanda ya yi wannan haƙurin saboda wannan kamanceceniya kamanceceniyar an soke shi kamanceceniyar ya yi haƙuri kamanceceniyar ya nemi lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala to um, wannan hadisin wannan hadisin nana na aisha radiyallahu ta'ala anha um, akwai hadisin akwai hadisi wanda um, imam ahmad da raguwar waɗansu malam kamar bazzar abu ya'ala sun ruwaito wannan hadisin wani abu ya faru lokacin da ɗa'un umwas ya faru lokacin ɗa'un umwas to sai amr ibn al amr ibn yana daga cikin kwamandoji dama kwamandojin kamar haka suke abu ubaida shine shugaba a wannan lokacin sannan mu'adh ibn jabal dama ya riga su zuwa mu'adh ibn jabal sannan akwai irin su uh, uh, shurabil ibn hasana uh, a can a lokacin duk suna can manyan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan annobar ta sauka kuma ita ce dai annobar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo zai shiga zai je kasar Sham yayi tambaya kamar yadda yake cikin sayi bukhari sai aka samu labari wasu abubuwa da suka aiko mar cewa akwai fa annoba akwai wannan ba'un din da ya faru to shine lokacin sai na umar radiyallahu anhu siniyar kawai su shiga dogaro da kaddarar Allah to ai kaddara ce za mu gujewa kaddarar Allah ne a lokacin um, sa'ad na abi ya zo ya gaya musu wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan an ji labarin bullar ba'un a wani gari to kar ku shiga wannan garin in kuma kuna ciki kar ku fita saboda haka ya gaya sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa to shikenan to shine ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa sayyidina Umar kuma kaddarar Allah za mu guje abinda Allah ya rubuta zai same mu zai same mu sai ce na firru min qadarillahi ila qadarillah ai wannan ma kin shigar da muka yi kaddarar Allah ce saboda haka za mu kauce wa kaddarar Allah ne da kaddarar Allah saboda haka bai shiga ba wannan da'un umwas kenan Amr ibn al-As Ana jin da yawa mutane sun ji afar lokacin da aka samu wannan tsawon umuwas din ya yi kisa sosai ya yi kisa sosai ga gidan mu'az radiyallahu ta'ala anhu kusan yawancinsu sun tafi a wannan to kuma um, abin ya fantsama cikin umuwas din yadda mutane sun shiga wato cikin tasko lokacin amr ibn al-as tunda shi ne baya-baya mun san cewa daga baya shiga musulunci ba kamar misali ba ka hada shi da irin su ma'azib na jabal irin su abu ubaida wanda su ne as-sabiqun awwaluna ba irin su shirabil ibn hasana to amr ibn al bai san wannan hadisin ba sai yake cewa mutane law tafarraqtum alal jibal shine hadisin asali hadisin tafarruq alal jibal yana ganin da mutane za a gurgudu kawai a fita kamar yadda ya zo a cikin hadisin wa kad fariqa kan shadidan ya firgita amr ibn ya tsorata sosai sosai wato ya firgita firgita da gaske yana jin tsoron yanayin yadda abubuwan suka zo sai faɗi wannan kalmar sai aka faɗa wa shirabil ibn hasana ɗaya daga cikin ruwayoyin a wata ruwayar kuma abu wafila al shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ji labari a wata ruwayar kuma mu'adh jabal an suke cewa dama gaba ɗayan sun ji ma'azin jabal ya hau ya eh, hudu ba ya ce wannan abin da amur ibn la'as ya faɗa ba gaskiya ba ne shi shirabel ibn hasana ma sai da ya zafi sai ke cewa mun yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa amrun adallu min himari ahli a lokacin jakin gidansu amur ma ya fi shi hankali a lokacin da mu muka karɓi musulunci zai zai faɗi wannan maganar bayan mun zauna da manzan allah mun san abin da manzan allah zai zo ya ce wannan abin azaba ne kuma ya ce a fita ba za mu fita ba to shine mu'adh ibn jabal ya faɗa abubuwa guda uku ƙari akan wannan rahama din yace rahama ce lil mu'minin Allah subhanahu wata'ala yakan aiko wannan abin ya zamanto rahama ga mu'minai wa mautu salihin salihai a ciki za su mutu Allah subhanahu wata'ala zai dauke wato wani abin da zai ce ah to mutum ya ce to ubangiji zai ya dauke salihi duk lokacin da to akwai wani lokaci da ubangiji sai ya ga ya tattara salihai a lokaci daya sai ɗebe su kuma a can da har zuwa yanzu wani abin da ya faru ɗaya daga cikin abubuwa da mutane suke ba da misali a kai na ban mamaki shine kasancewar farkon shigar shekara ta 2000 daga 99 zuwa 2000 sai da aka samu manyan malaman musulunci ubangiji su wata la sai ɗebe su wataƙila saboda waɗansu abubuwa da za su zo su faru wanda ba lallai su iya tare wannan abun ba a lokacin irin sheikh salihu al-uthaymin suka rasu bin ba suka rasu eh, eh, irin hamad al-ansari manya-manyan malaman musulunci wanda duniya take ji da su sai zamanto a lokacin ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ɗebe su a lokacin an shekara za ga daga wannan in shekara wani bai shekara ma a shekarar sai ga cewa dewa sun mutu to wannan ubangiji yakan yi irin wannan motus saliyan saboda abin da zai biyo baya inda ce suna raye waɗansu abubuwan da suka biyo baya ba su iya tare shi ba ba za su iya tare shi ba kuma ba zai taru ba wadila wannan sai zama tashin hankalin da suke ciki suna kallon abin da ya kamata a ce sun yi magana kuma maganarsu ba za ta yi amfani ba sai ubangiji sai ɗebe su a ciki to kuma ubangiji ya yi irin wannan za ga a yanayi da yawa sai ga ji an ce a wannan shekara malamai kaza allah ya ɗebe su ko kuma wani salihan bayi kaza Allah subhanahu wataala saboda kar su fuskanci wani bala'i da ba za su iya wato ko dai zamanto zuciyarsu zamanto ta kasa hakuri da irin wannan abun ko kuma jarrabawa ta faɗo kan mutum ya zamanto jarrabawar ya kasa jurewa wannan jarrabawa sai ubangiji ya ɗebe abubuwansa mautus salihin mautus salihin sannan kuma mu'adh jabal da shi shirabe suka ce wa da'awatu nabiyikum addu'a ce ta manzanku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'ar cewa kar a kwashe al'ummarsa bisini na amma manufa wato wani bala'i wanda zai zamanto gaba ɗaya an kwashe su gaba ɗaya babu wannan amma irin tsa'un da waye za a iya sai zamanto a ɗebe mutanen kirki daga ciki a zazzaɓi waɗansu sai ubangiji ya ɗauke amma ya zamanto a yi mana yadda aka yi wa mutanen annabi hud ba za a yi mana ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi mana ko kuma irin yadda aka yi wa samudawa misali ko adawa ko samudawa ko mutanen annabi nuh alaihi salam ya zamanto a zo a kwashe waɗannan gaba ɗaya wannan addu'a ce ta manzanmu don shi yasa a lokacin suratul an'am Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana karanta aya ubangiji subhanahu wata'ala yake magana cewa azaba ta zo muku ko ta saman ko kuma kaza ɗinku da aka zo ta uku au bisa kum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd manufa ya to ku tattar watsi ku samu rarrabuwar kai ya zamanto sashin ku su cutar da sashi ko su kashe sashi yace wa hadhihi ahwan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan dai a bar mana ta dan fi sauki to kamar addu'a ce su sabai sun fahimci wannan abubuwan guda uku rahama ce addu'a wato mutuwar salihai ce kuma sannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ubangiji subhanahu wata'ala ya karba saboda haka wannan magana da ake cewa misali mutane sun hau kan duwatsu ko waye hadisin bai inganta ba munkar ne kwata kwata babu shi dan amr ibn al-as yana mu'adh ibn jabal yana fada mar shirhabil ibn hasana da yazo da fada abu wasil al-hudhali shi ma yayi masa irin wannan abin da sahabbai suka nuna mar cewa shi kishi ka musulunci baka san komai ba a cikin musulunci sai yayi taraji yayi taraji bai yi umarni ba kuma dama ba shi bane komanda bai isa ba da umarni ba saboda akwai komanda a lokacin abu obaida na nan abu eh, yana nan sannan bayan ya rasu mu'ad yana nan sannan shirabil ibn hasana yana nan wanda duk komandoji ne wannan na musulunci duk suna nan suna gaba da shi bai isa yi magana ba alhalin suna nan saboda haka ya janye wannan maganar shi yasa ma har daga baya a cikin rayuwarsa ya zamanto yana da na san yake cewa me yasa ma wannan abin ya faru wannan wannan na farko kenan abu na biyu idan ta'un ya faru idan ta'un ya faru hukunci shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kar a fita wanda kuma ba sa ciki kar su shigo kar su shigo me yasa aka faɗi haka me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai gaba kusan malaman musulunci babu wanda ya alakanta wannan da mutuwa na fata an gane ba kamar inda misali aka yada ne kan cewa manzon Allah ya ce kar a shiga ne don kar a kamu a mutu ko abin nan a'a yayi ne don kare tauhidi imanin mutane yasa Abdullahi Mas'ud ya fada yake cewa dan kar wanda ya gudu ya tsira sai ya ce a da ban gudu ba ni ma da yanzu na zamanto kamar suwa ne da na zamanto kamar suwa ne kuma mun san yadda Allah subhanahu wataala ya fada a cikin suratu Ali Imran yake bayanin Ya ce wato yake bayani yadda munafukai suke faɗa kan cewa da ba dan Allah yake yawa da mun bi su da mun bi su da mun an kashe mu tare da su to wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya wanda kuma tauhidi ne imani ne saboda mutum ya alakanta sababi da abin da ba shi bane sababi da ba, ba shi bane sababi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda ya zamanto ya zauna a ciki ya zauna a ciki ya mutu dan uwansa ya mutu ko nasa ya ce ka gani da a ce shi ma ya biyo mu ta shi kenan sai zamanto ya tsira shi yasa malamai na tafsiri yawancinsu yawancin jumhur malaman tafsiri lokacin da suka zo fassara wannan ayar tara ila alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hadar al maut waɗannan da suka fita su dubban su saboda annoba ta sauka da suka ce ai muka fice daga garin shikenan hadar al maut tsoron kar su mutu tsoron kar su mutu sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya karbi rayukansu tun ma haya sannan ya raya don ya nuna musu cewa ba wai wannan annobar ce take karba ba wannan don a kare imaninsu kar su je su fada su allaka sababi da ba inda sababin yake ba saboda wannan yana cikin babin aduwa ne al'aduwa ita ce cuta da take zamantowa tana yaduwa tana yaduwa manzala sallallahu kuma ya wato shi yasa ake kawo al'adwa a cikin babin tauhidi babin tauhidi za ga malaman da suka yi rubuce-rubuce akan tauhidi za su kawo maka la'adwa wala tsira wala hamata wala safar a cikin babin tauhidi suke kawowa kar karka alakanta da wannan shi yasa wani da ya zo yake ce ya rasulullahi to ai mun ga dabba idan ɗaya ta kamu tana harbar wata sai ce fa man adal awwal shi na farkon waye harbe shi waye harbi na farkon ba don koyi dan a kare wa mutum kar ya to ya fita amma wannan ɗaukan sababi shine abin da Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗa dan kar wanda ya fita ya tsira ya ce ka da ban fita ba nima da yanzu ya same ni wannan shi yasa eh, misali a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu na can da saba'in da ɗaya akwai lokacin da aka samu bullar irin wannan ɓa'un ɗin a hijaz an ce hijaz manufa kasar makka abin da ya shafi can bangaren madina da waye kuma a dab da lokacin aikin hajji sai aka fatawa sai aka yi fatawa ga malaman misra malamai na misra da azhar da dukkan waɗanda suke ake ji da su a wannan lokacin fatawar shin ya halatta ki zuwa aikin hajji ko kuwa bai halatta ba gaba ɗayan ijma'insu gaba ɗaya suka ce bai halatta a yi ta'atilin sha'irullah ba a ce a dakatar da hajji saboda wannan abun ba zai to saboda hajji sha'ira ce ba wai wajibi ba ne alama ce ta musulunci saboda haka dole a je wannan aikin hajjin saboda dama abinda kun waɗansu malaman da yawa suka faɗa kamar eh, ɗaya daga cikin malamai kan dahalawi da ya zo sharhin waɗannan abubuwan ce wanda ya zamanto baya batu ba wannan wato abin ya babu shi a cikin zuciyarsa ya rinka zai alakanta abin ga faruwar wannan abin ka cewa zai iya shiga ko kuma ya zamanto ya fita saboda da yawa daga cikin sahabbai har sai na Umar radiyallahu ta'ala no daga baya ya faɗi wannan kamar yadda ruwayoyi da yawa suka zo ingantattu wanda Ibn Abdulbar ya faɗe su da yawa a cikin littafin sa Tamhid bayan wannan abin da ya faru ya zamanto yana cewa waɗannan abubuwan sababi ya manufa dan a kare amma wanda ya zamanto ba shi da wannan jin cikin wannan abin da yasa ne bayanin waɗannan abubuwan dan kar mu ɗauke sababin daga sababin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alakanta na tauhidi mu mayar da shi wani sababi wanda wannan ba shi da karfi a musulunci ba shi da karfi a musulunci ina nufin sababin jin tsoron mutuwa ko sababin kamuwa da cuta ko sababin neman magani wannan abubuwan suna da muhimmanci amma tauhidi farko mutum ya ji cewa cikin zuciyarsa lan yusibana illa ma kataballahu lana duk inda ya je ba ya zaman to ya ce ba dan mun yi kaza ba dan mun yi kaza ba dan waɗansu sun shiga wannan babu bayan faruwar wannan abu wanda kuma ba haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba mutum ya zaman to ya mai da wannan abin zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka idan cuta da irin wannan abin ya faru ubangiji subhanahu wataala yakan yi sakayya min jinsil amal amma wannan kuma ya riga ya gabata hadisin na na Zainab lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce faltasbir wal tahtasib ta yi haƙuri sannan kuma ta nemi ladanta abubuwa guda biyun nan mutum koyaushe kar ya manta su haƙuri da kuma neman ladan wannan a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma da yawa waɗanda suka yi haka za su ga sakayyar daga duniya take faruwa ya ji da kissar ɗaya daga cikin a nan ƙasar sham wadda ba daɗewa aka yi ba irin wannan jarrabawar sai zamanto mahaifinta mahaifinta ba shi da lafiya to kuma 'ya'yansa mata ne yawanci suka yi aure ita ita ce babba kuma zai zamanto babu kuma mahaifiyarsa ta rasu ba wanda zai kula da shi san yanayin yadda su kasashen laraba na abu ne mai sauki ka je ka ɗau mahaifinka kai shi gidajen gajiyayyu tafi misali a yanayin abin nan ɗinsu ita sai ta haƙura kan cewa wannan jarrabawa ne akan kan cewa ta kula da mahaifin da ba abin da yake iya yi har suka yi aure ya shekara kuma kuma jarrabawar ta Allah kasu idan ya zo sai ga wata rashin lafiyar a yi a yi ma ya mutu sai ya ki mutuwa shi mutumin ya ta zama haka kuma ana ta kokarin ya mutu cewa nan da ma ya mutu da ya hutar da mutane sai ya zama tun kuma bai mutu ba to haka kuma ta yi har wato abin nan ɗin ta yi tafi an ba wanda za a ce a lokacin ne ta wuce hamsin ta abin nan sai um, sai zamanto daga baya ya rasu bayan abin nan ɗinta ya riga ya tafi ita ta roƙon Allah ga talauci ga babu miji babu komai take roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan Allah ya bata iko ta je ita kawai ta je aikin hajji aikin hajji za ta yi ta je aikin hajji har mutane ma suka ɗauke ta bata da hankali saboda irin wancan yanayin misali a waɗannan garuruwan ina ma ka iya za ka iya samun kuɗin da za ka je aikin hajji kuma ga ta a wani waje can gefen gari kuma cikin ikon allah subhanahu ta'ala sai aka samu kwatsam sai ga wani dattijo ne tsoho sosai ya tsufa yana neman matar da zai aura ya zo daga bangaren saudiya waɗanda ba san yadda al'adarsu ba irin waɗannan tsofaffin sukan je irin wannan wajejen idan sun tsufa sai ga sun aure ko yan siriya ko yan yaman ko waɗannan abubuwan sai suka yi aure a can sai yana ta nema aure sai aka ce mara ai akwai wannan wannan matar ya zo kuma ya aure ta shekarun sun ja shi ma shekarunsa sun ja tsoho ne tukutuku aka yi aure aka kulla aure aka yi komai da komai bayan an yi aure an tabbatar da komai an rubuta sai koma gida zambar cewa bari ya aiko mata da kudin jirgi shi kuma dan dan dan dan wajen dan wajen cikin hijaz din ne ba cikin saudiya ya aiko mata da kudi a zuwa tafi yana zuwa can sai ya kamu da rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya shuru shuru shuru shuru za ta ji an aiko ba aiko ba a da na rashin lafiyar sai ya mutu wata tarewa amma ya gaya 'ya'yansa cewa ya yi aure da matan ta da su ya riga ya girma sa ya gaya musu cewa ya yi aure gashi gashi gashi ga wajen take babban ɗansa kawai sai ɗauko ya hau jirgi sai ya zo ya bincika sai ya ganta sai ya ce mahaifin ya rasu kuma ta kaba da zaki a gidansa zaki saboda haka muna son gidan ɗauke ta sai suka tafi can sai saudiya ran ta yi ta kabarta ta gama suka girmama ta suka mutunta ta sosai sosai aka yi kuma rawan gado saboda yana da kuɗi sosai sai ga ta da kuɗi bayan an gama wannan abin kuma take ce musu bayan ta gama suka ce mata kina da zaɓi kina so ki zauna tare da mu a nan kuma kina son ki koma ne a lokacin farkon abin ta roƙa shi ne ya tana son ta yi umra ta yi hajji da lokacin aikin hajji suka tafi suka kai ta suka girmama ta irin wani lokaci za ga akwai irin waɗannan larawan za ga yadda za su girmama ta ya ga cewa da yawa ba lalle mutum mahaifiyarsa ma irin yanayin mu iya yi mata suka girma mata suka kai ta suka rinka yi mata hidima saboda matar babansu ce suka yi mata hidima ta yi aikin hajji sannan kuma ta koma da wadatarta da kuɗinta da waɗannan abubuwan to amma ragowar waɗancan kuma yan uwan ta ba wanda ya taɓa zuwa aikin hajji balle ma ya zama tana da wannan ga kuɗi da ta dawo da shi ga kuma wato ta je ta yi aikin hajjinta sannan kuma a lokacin za ta iya yin aure a matsayinta cewa ta taɓa yin aure cikin sauƙi mai yiwuwa kuma Allah subhanahu wata'ala ya da ta haura hamsin sai kuma ya azurta ta da waɗannan wani lokaci idan mutum ya wato ya bar abin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa yayi hakuri da abin da ya rasa din nan awadahu Allahu khairan minhu wanda kuma wannan abu ne a cikin alkur'ani mu mun san shi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sun zo sun bayyana sai daga baya ne malaman ilimin sanin halayyar dan adam suka zamanto suna da wannan wato suke suna kiransa da a psychology nova effect nova effect suke cewa da yawa waɗansu abubuwan da za su faru a gare ka za ga cewa kamar baka so ba amma akasin abin ne zai zo ya faru a cikin suna kiransa psychology nova effect nova effect nova effect amma mu mun sani a cikin alkurani a sa'an to nova nova nova eh, nova effect um, za ga cewa mu a cikin alkur'ani wasa an tuhibbu ne wasa an takrahu mun riga mun san shi tuntuntuni sai dai kawai mu damu ba muna ganin kamar ba wani abu ba ne amma da yawa daga cikin abubuwa da in suka faru a haka din har annobar idan ta faru za ga cewa ɗansu abubuwan sai ga sun faru ba yanayin yadda mutum yake ba kuma har a irin wannan yanayin da muka samu kanmu da aka rufe gari aka yi waye waɗansu abubuwa da yawa sun aga waɗansu da yawa sun amfana da wannan amfana ko dai ta hanyar kan cewa an canza musu tunani zai ba da tunanin ba haka ya kamata ba waɗansu kuma sun yi alkhairin da ba su taɓa yin irinsa ba a da an sun taimaka yan uwa an shiga wani yanayi za ga cewa mutum ya yi sadakar da ba lalle iya samun wani mutum da zai iya mar sadaka irin wannan yanayin ba da wannan bala'in bai faru ba don waɗansu sun shiga wani yanayi da cewa subhanallah za ga cewa ya ma za su iya rayuwa sai ga kwatsam wani abu ya ji ya faru kuma an irin wannan da yawa waɗansu za ga an yada waɗansu abubuwan to wani Allah ya taimake shi sai zai masa rahama Allah subhanahu wata'ala ya yi masa a cikin waɗannan abubuwan to wannan mithlu ajri shahidi kamar yadda na faɗa jaza ne min jinsil amal saboda ya yi irin haƙuri na shahidi sai ya samu lada irin ladan shahidi ladan shahidi وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى ya عليه inna يقول إن الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري حديث أنس لما مالك الله يكاري الداء قريشي manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya qulu yana cewa inna Allah azza wa jalla hakika ubangiji mai girma da buwaya kala ya faɗa wannan hadisi ne kursi wani bayanin hadisi kursi tun a can baya cewa wanda ubangiji ne da kansa ya faɗa ya ce idabtalaitu abdi idan na jarrabi bawana manufa na jefa masa jarrabawa jarrabawa bi habibataihi da abin da ya fi ƙauna guda biyu da abin da ya fi ƙauna guda biyu fasabara sai ya jure ya yi haƙuri a minhumal janna sai in musanya masa wannan abin da ya rasa guda biyun sai in bashi aljanna yuridu ainihi yana nufin idan Allah ya jarrabu mutum da idanuwansa guda biyu rawahul bukhari imam bukhari ne ya rawaito wannan hadithin na Anas ibn Malik Allah ya kara yadda a gare shi shi ma yana daga cikin babin aljaza min jinsil amal din manufa ubangiji subhanahu wataala yana cewa idza talaitu bi habibatayhi da mas abin da yake so abin da yake so da yawa mutane za su yi tunanin cewa ah, a jikin mutum mai mutum ya fi so wanda yake gani ya san cewa rasa gani a wajensa tashin hankali ne kuma misali mu yi ƙasa kaɗan wanda ya zamanto yana da matsalar ganin launi launi akwai waɗanda ake haifar su baki da fari kawai suke gani mu Allah ina jin kamar cututtukan ba su yawa ba mu anan amma waɗansu fararen nan da waye za ga cewa ana haifar yara da yawa da mai waɗansu har su girma baya ganin wata kala sai baki da fari to idan ka kalla cewa aka zo aka yi musu wannan gilashin da za su fara ganin kala a ranar da aka sa musu wannan abu mutum rudewa yake saboda farin ciki da wato waɗansu kaga sun fashe da kuka dama haka duniya take muke kalu mu ba mu iya sanin wato daɗin wannan saboda Allah subhanahu Taala bai jarrabe wa muna fatan Allah ya ƙara mana ni'imarsa saboda wanda bai san kawai baki da fari kadai yake gani anan bai fahimci cewa akwai matsala to balle kuma a ce ma mutum baya gani da ɗum gaba ɗaya kuma ya fi zafi akan cewa da mutum yana gani daga baya ya daina gani akan dama haka aka haife shi aka ya fito duniya to wannan zai ce dama haka na zo ba zai ji damuwar amma mutum yana gani kwatsam sai ya ɗauke san wani mutum da aka ba mu labari a nan gari ɗaya daga cikin manyan yara rasu sai na ambaci sunansa ba tarin ya fito da yamma da yamma irin da yamma nan gidansa babban gida ne mawadaci ne ɗaya daga cikin manyan mutane ne a kano yana fitowa sai yake cewa yaransa ah, ya waje haka magarba ta yi haka kuma ba kunna wuta ba sai ce ranka ya daɗe ku huta kuma rana kuma ai komai fa da haske ma da komai abin nan sai ya ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya aiko abin shi kenan bai bakin ciki ba bai wani abu ba sai ya ci gaba da rayuwarsa haka kuma haka ya rayu kuma dan nan garin ne sun san shi kawai sun san dai kawai a fara sa glass amma iya abin da aka ce ya faɗa kenan to wannan Allah ya aiko da abin ya yi murmushi da yake mutum ne mai barkwanci haka ya ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ci gaba kuma da haka shi haka kuma ya rayu haka kuma ya tafi to tashin hankalin da mutum zai samu a ce yau ba ido mutum ya ɗauka misali rayuwar mutane da a ce misali ma'aikaci ne ma'aikaci ne zai iya rasa aikinsa ɗan kasuwa ne sai ya fita kasuwa zai iya wannan abubuwan sai Allah ya ɗauke idan waye yake da tabbas cewa zai je yi mar abin da da shi yake yi ya zamanto watakila babba ne dattijo duk 'ya'yansa sun yi aure matan da mazan ba sa gidan waye zai rinka mar dan jagora abubuwa ne da yawa kalo idan kuma saurayi ne wace ce za ta yi ta misali aure shi cikin sauki kalubale ne babba mutum ya zama ya rasa ido saboda kamar yadda laraba suke cewa babuwa ba tuka ilar duniya wani ba kamar wato kofar ka ce ta ganin duniya ya zama babu wannan abu da kuma mutum ya ce kawai ya ka ce ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina gida ta ɗaya daga cikin cututtukan da suke janyewa kamar glaucoma cewa lokaci lokaci ɗaya pap sai ka je mutum bai sani ba abin yana ta tafiya yana ta tafiya da Allah bai kaddara mutum zai auna ba shikenan kawai sai yana tashi sai ga babu wannan shi ma can abin da ya same shi kenan glaucoma ce kawai sai mutum ya ga cewa babu ganin dub Allah ya dauke abin yana da tafiya da dub Allah ya dauke fasabara bara sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din kawai ce to Allah ka dauke abin ka dama kai ka bayar kuma kai ka dauke kuma wannan kamar wannan irin waɗannan cutukan babu wanda zai reversing ba wanda zai dawo da abin lalle a ce ga wani da zai akwai cututtukan idan da shi kenan sun tafi sun tafi kenan sun tafi sun tafi akwai wanda za a iya cewa kila za a iya yin magani kwaito amma irin wanda sun tafi sun tafi din nan kenan mutum ya ji bai shiga tashin hankali ba ya mayar da abin ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin ruwayoyin wanda imamu eh, imamul iraqi ya inganta shi a cikin takhrijin eh, eh, hadithin littafin ihya ulumuddin المغني عن حمل الاسفار عن في الأسفار manzo ubangiji subhanahu wataala ya ce bai kai kuka na wajen bayina ba bai kai kuka na wajen bayina ba abin ya faru amma bai kai wa kowa kuka ba saboda ba wanda bai iya maka kuma kai kuka ba yana nufin cewa misali a je asibiti a duba ga cewa to ai idan ya tafi kenan wannan ai ba kai kuka bane amma kai kuka cewa misali mutum ya fara kenan ya shiga uku ya lalace yanzu wannan abin yanzu ya zai yanzu ya zan iya kaza ya zan iya kaza ya zan iya kaza wannan shine kai kuka wanda kana gaya waɗanda ba abin da za su iya yi maka kuma mutane ɗayan biyu ne a cikin su ko dai wanda dama yana farin ciki alhamdulillah yanzu ya maga kuma ya karshen girman kai da kuma jiji da kai da waye akwai waɗanda su suna nan kuma ba ka san su ba kuma lokaci suna jikin mutum ko kuma wanda za ka cusa masa wanda za ka ƙara mar damuwa kan damuwa saboda masoyinka ne na ƙaunarka ka hana shi ma bacci kamar yadda malamai suke cewa bai kamata abin da zai zamanto ka rage wa masoyinka damuwa kai kuma ka ƙara mar damuwa ba ko wanda zai zamanto shi ma ya shiga cikin wannan damuwar amma yayin da ya zamanto hankalinka ya kwanta sai ya zamanto ba abin da za ka yi ina kallon akwai ah, waɗansu mutane a turkiya suna kokarin yadda misali a kokarin a nuna wa mutane saboda yadda mutane aka shagalta da madiyat manufa abubuwa materialism cewa kamar abubuwa su canzu to da suke kokarin tarbiyyar yara ta hanyar irin wani lokaci eh, irin abin da suke cewa drama irin short films na dan kankani minti uku hudu na kallon wani sai suka shirya akan wata yarinya ce ita sai ta kamu da abin da suke kira eh, wato irin kwakwalwa kamar cancer wadda take ta shi kuma ya zo asibiti irin an zo an zauna sai yake tambayar ta ce me yake damun ki ne ke sai ta gaya mar ita gaya mar sunan misali abin nan din kawai yana ji ya san kawai cewa mutuwa za ta yi an yawanci irin waɗannan abubuwan mutuwa za ka yi da waye sai hankalin sai tashi sai take ce mar saboda yanayin yadda ana son a koya wa mutane yadda ya kamata su rinka ta'amuli da waɗannan abu ya na ranka ya ɓaci sai ka ce kai ka ɗora min cutar kai ka ɗora min cutar har da hankalinka zai tashi A ce kai dariya kai murmushi ni mahaifiyata ta gaya mun cewa ta yi za mu yaƙi wannan cutar za mu iya yin mu kuma Allah zai taimake mu da Allah shi ya ɗora mana waɗannan abubuwan kuma ya ce mana mu jure mu jure saboda ɗaya daga cikin ma'anar hakuri, juriya na iya canza wannan abin sai daga baya ko mutum ya karanta cewa likitoci sun yi bayani wanda suka san irin waɗannan abubuwan yara ƙanana in aka koya musu jure waɗannan abubuwan wani lokaci zai ga abin ya juya ya yi reversing sai ga cewa kuma abin ya warke to amma lokaci damuwar da mutum zai shiga da tashin hankalin da zai shiga sai zamanto abin sai zamanto ya karu ya karu ya karu zai zamanto um, cutar ba wannan cutar ba ce sai cuta ta zo to wani lokaci da manzala sallallahu alaihi yake cewa mutum yayi hakuri din hakurin ɗayan biyu ne sai ubangiji ya musanya masa kamar yadda malaman musulunci da suka faɗa cewa da wuya ubangiji ya ɗauke maka wani abu bai baka makwafinsa wani abu ba to amma idan ya zamanto kana kasa haƙuri ka kasa juriya wannan kake kallo to ubangiji sai ya ɗauke wancan ɗin ma yasa da za ka iya tarar da waɗanda Allah ya jarabe su da ko makanta ɗin da waye waɗansu abubuwan sai ka rinka mamakin cewa ka rinka tunanin anyawa na ko baya gani zai iya fita da kansa zai iya kaza na kalli wani yaro da ɗan nan ɓangaren magrib ne wanda aka ɗauko yan suka yi documentary a kansa shi kuma da Allah ya ɗauke mar idan sai zamanto zai iya zuwa duk inda zai je kuma wani abin da zai ba mamaki shine da kawai haske zai kalla haske irin tunda haske zai iya shiga cikin wani abin nan din kawai hasken rana ne ba wai ganin hasken yake ba amma hasken sai direction ɗinsa zai je masallaci zai je ina zai je kuma zai kuma iya yin karatuttukansa wanda na gani kuma wanda a nan misali yake bayanin yadda yake zai hakke ke na hawa shi hakke yake makaho ne kuma zai hauke ke zai tafiyarsa shi ne ake hira da yadda ake da shi to shi ne sai ake bayanin cewa allah sai ya sa marhasa manufa sense wanda eh, suna faɗarsa a ilimin waɗannan abubuwan echolocation echolocation shine abinda idan ya suna wannan tsuntsun da yake fita da daddare <laughs> jemage jemage jemage ya ba da gani yake ba shi ma da echolocation ne manfa wato sauti ne yake kai shi inda zai har kuma ya koma inda yake ya fito ya koma to shi wannan mutumin shi ma Allah sai ya samar wannan echolocation kuma waɗansu da yawa suna da irin sa kawai zai san cewa in ya ji ƙara kaza zai zamanto kaza ne kaza ne har ya je duk inda zai ji hakke keke na hawa dan a cikin ma documentary din da aka yi da shi da kekensa da kekensa gashi nan da kuma idan wannan keken zai zamanto zai ci karo da wani abu kawai motsin zai ji wanda ya ce kai wannan abin da mamaki to mutum yana son ya tabbatar da wannan shi ne kalli yanayin yadda tsuntsaye suke hijira hijirar tsuntsaye misali daga wato can ƙarshen duniya can amerika da waya tsuntsaye suna dawowa afirka misali a wani lokaci musamman wanda suke shuka sai akwai tsuntsaye da za a gansu irin tsuntsaye nan waɗansu jajaye masu jan baki masu cin shuka ai daga wata uwa duniya suka yi to idan mutum yana son ya kallon su ya kallon yadda suke spiral ba za a ga cewa miliyan tsuntsu miliyan ɗaya za ga suna tafiya amma ba za su ci karo ba tun daga can har sai sun zo nan kuma ba miƙe suke tafiya ba za ga sun yi ƙasa za ga sun yi sama sun juya to wannan da echolocation ɗin suke da echolocation suke amfani waye ke yin maganar a cikinsu waye ke eh, shi shugaban kuma da yadda waye zai kuma ɗau wanda yake ɗaya gefen zai musu magana yadda za su juya su yi waye ɗin nan kuma tare suke yi kuma tsuntsayen ga ba maganar wai tsuntsu biyar ko goma ba ne ga za su iya kusa kaiwa miliyan ɗaya amma ba sa cin karo da juna daga wannan tafiyar na mulamulai masu yawa ina ce a jirgi zaka ka zaka yi wajen awa goma sha haka kuma za su taho har su zo wannan wajen kuma in sun zo koma haka za su ƙara haɗuwa ya suke su haɗu wani ya tafi wani yana can sun zo bangare a najeriya duk inda shukoki dai suke kauyuka daban-daban sun yadu sai kuma su kara haɗuwa sannan su ƙara koma ba wai da ida suke ba a ce wannan yana kallon dan uwansa ba zai ci karo da shi ba kamar yadda muke tuka mota a ba haka bane dai wannan ecolocation ne to ubangiji wata ala zai iya musanya wa mutum da irin wannan idan ya zamanto ya yi haƙuri da cewa ya ɗauke masa to kuma daga cikin abin da malamai suka faɗa kamar yadda muka ce aljanna da za a ba mutum yakan shige ta ne tun daga yanzu tun daga duniya za ga cewa da yawa daga cikin magabata a cikin sabai an samu wannan amma live na Abbas live na Umar za ga sun makanci a ƙarshen rayuwarsu amma wannan bai canza komai ba sai Allah sai ya buɗa maka wani abu daban wani zai ga a lokacin Allah zai maka ni'imar ko ga kai haddar alkur'ani mai karfi ko kuma sai ga Allah ya yi maka ni'ima mutane da bai kamata ka ci gaba da zama da su sai Allah ya raba ka da su sai ga Allah ya buɗe wa mutum wata kofa ta ibada za ga damuwa ta zuci da waɗansu suke samu da idansu da waye sai Allah ya ɗauke maka wannan abin sai Allah ya musanya maka da waɗannan abubuwa to irin waɗannan aljannar da mutum zai shiga kenan kafin ya zamanto ya shiga cikin aljanna ta su ita ko aljanna ta can lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san mun san cewa ya faɗa mana cewa sauti a hadikun fil janna la sauti a hadikun fil dunya khairun min ad-dunya wa mafiya duniyar nan gaba daya wato inda da a ce kana da doki da kake hawa misali wato bularar da kake dukan doki daidai iya inda kake ajiye bularar ka a gidanka a aljanna ya ba baka duniya da abin da yake cikinta wannan wajen kawai inda za ka ajiye bulalarka ya fi aljanna ya fi duniyar gaba ɗaya duniyar da ake magana abu duniya to kaga ya za ka haɗa wancan da kuma wannan saboda haka mutum sai ya kula kan cewa idan an ɗauke ɗin ya tuna cewa aljanna ba za a bashi aljanna za a bashi yayin da muka duba manzala sallallahu alaihi wasallam ba ya gaya wani ce talakan aljanna shine wanda za a shi irin wannan duniyar da goma irin ta ba kuma Allah ya taimaka wannan binciken science ya zo ya tabbatar mana duniyar mu ba komai bace in ka kwatanta da duniyoyi da ake da ne ake cewa kai to ya Allah zai halicci waɗannan abubuwa ashe mu ba komai bane domin mu a cikin galaxy manufa kwanso ɗaya cikin miliyoyin kwanso da Allah ya halitta wanda suke kewayawa a cikin wannan duniyar mu duniya duniyar mu gaba ɗaya mu duniyar mu wanda ake cewa ta af ko eh, abin da wannan duniya duniya dai da muke bai kai girman kiyashi a cikin wannan masallacin ba duniyar mu gaba ɗaya mu da wannan duk fatarkacen nan namu da muke ganin kamar mu waɗansu ne kuma za mu yi wa Allah tawaye ba mu kai duniyar ta mu gaba ɗaya ba mu kai girman kiyashi guda ɗaya a cikin masallacin nan ba ba mamaki akwai kiyashi a nan masallacin amma ba ya san da zamansa to yanzu mu kuma yanzu misali ni da nake zaune a nan na kai girman kiyashi a cikin masallacin nan a duniyar nan wani ba girma na inda wani ba space inda da na yi wajen da nake wato na cinye a wannan duniyar na kai girman abin da kiyashi ya cinye a nan masallacin ya sa mutum ba komai ba ne mu ba komai ba ne ba komai ba ne a cikin abin in ka duba da ga cewa kawai dai dan adam ne yake girman kai saboda bai san ma abin da yake kewaye da shi ba rana ta ninka mu fiye da sau miliyan ɗari wannan ranar da muke gani ta ninka duniyar mu fiye da miliyan ɗari ina gidan zan haka ne ko miliyan ɗari man ba za a sa mu sau miliyan ɗari a cikin rana mu ɓaci duniyar gaba ɗaya ba wai ba mutum ɗaya ba duniyar mu a sa mu sau miliyan ɗari a cikin rana za mu ɓace kuma rana akwai wanda suka ninka ta fiye da sau miliyan dubu ita kanta ranar an sa ta a wani wajen sau miliyan dubu sun fita to kuma gaba ɗayan ka ɗauke ta ita ma a cikin galaxy take galaxy kamar ka ce konso ne guda ɗaya daga cikin kwanson da muke rayuwa to irin wannan kwanson kuma akwai miliyoyin irinsa wanda mu ba ma ciki to sai ga cewa an ce za a baka da a baka aljanna goma kamar wannan duniyar ma misali muka ya ce ai a ubangiji ku bi dan yi kaɗan ba <laughs> idan akwai irin wannan duniyoyin kuma iyakanmu mu nawa ne gaba ɗaya a duniyar tun daga halittar annaba da har mu bari mu nawa ne in an samu kai a galaxy din mu mun yawa galaxy mu ya yi wato kwansan mu wannan kwansan guda ɗaya ya yi mana yawa an ba mu goma goma goma goma ya mace ya ubangiji ragowar kuma ai gara ya ba mu bonus amma wannan wannan waɗanda kuma suka samu darajoji waɗanda fiye da haka za a ga cewa ba komai ba ne ba ana maganar wato unguwa ko wani gida ko wani ɗan gari ba ne ana maganar ardu hassama wato al'ardu wa iddat lil muttaqin aka tanada to idan mutum ya zamanto ya mayar da wannan ga Allah subhanahu wata'ala sai zamanto sai ga to me aka dauke ma dan an dauke ido kuma abu na biyu shine wanda ake yawan maimaitawa wannan babin shine akwai abin da Allah in ya so ya jarraba din ba yanda da za ka yi in ya dauke idan sai mutum ya ce ni wallahi ba zan hakura ba ya zai wa Allah ya zai yi wa Allah babu bayan da zai saboda haka gara ma mutum ya karɓi wancan ɗin ce Allah kai Allah na gode ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni min musibati kenan yayi ya wuce ya fi masa sauki akan ya damu kansa zuciyarsa da kasa nutsuwa ya kasa haƙura saboda haka duniyar kamar mm, mm, wannan hadisin yana nuna wani ba wai kawai ido kaɗai ba abubuwa da yawa idan Allah ya ɗauke wa mutum ya nemi ladan abin a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah zai musanya masa kuma da yawa suna cewa abubuwan nan su ne suke janyo cututtukan wannan zamanin da kuma banda ma na zamanin za a ga cewa social media ta ƙara kawo wani abu wanda su kansu turawan a binciken da suke da suka rubuta cewa an samu matsala sosai social media saboda wato comment ɗin da kake gani ko reaction da suke kiransa ko waye ɗin nan yanzu ya zamanto shine tashin hankalin mutane a duniya saboda mutane yanzu suna ƙoƙari ne su ga cewa me za a yi a yi likin ɗinsu so adadi kaza ba lalle abin da kake so ba wata idan an ce ka wata jihancinta kaza to da yawa bincike na turai da yake faruwa yanzu da masu binciken suke shine wata tana kwana da wannan damuwar hancin nata watakila tana tunanin ya za a yi wani abu ya faru hancin ya canza da hancin tana ganin ya ba yanayin yadda mutane suke so ba ko kwaya idanta misali idanta ba bai kamata ba wani kunnanta ce kai wannan kunnanta ya faka faka ya dan dago diya sai ka ce kaza to shi kenan sai zaman to sun shiga cikin tashin hankali yasa da kan ce mutum ya kalli wannan social dilemma akwai documentary da aka yi kwanan nan wanda manya-manyan masu kula da waɗannan daga baya suka ga cewa 'ya'yansu masu sun fada cikin matsala sai suka yi wannan dogon documentary din da ake kiransu social dilemma mutum ya ga yanayin yanda ake ƙoƙarin mutum ya zamanto wannan cutar da depression kabut da ake kiransa da larabci mutane suke fada cikin kansu shi za ga ci abubuwa da yawa sun canza saboda babu wannan Allah ya yi ni kaza to alhamdulillah ni haka nake son ga kaina shikenan ba yanda ba lalle yanda mutane suke son wato su ganka ba ai ba babu ka bukatar wannan saboda yanda wani yake son ya ganka kai kuma ba haka kake ba to me zai sa ka damu ko waɗanda da yawa a ciki har da mata sukan faɗa wani lokaci sukan tambaye mu su ce wallahi tana roƙon Allah ita ba fara ba ce amma tana roƙon Allah kada ya jarrabe ta da haihuwar bakin ɗa me zafi kuma nan ba ina faɗa ba ne wa da baki da baki ya su faɗa wallahi ina roƙon Allah Allah ya kiyaye wai ce tuju ai da ke da mijin naki kaza eh dai Allah ai zai iya canza wannan abu to me zafi da zaka zama to kai ki ɗanka da Allah dan ya halicce shi da wata kala ko wani yanayi ko kuma waye wannan dalilin shi yasa mutum zai zama to ya zo ya tsanna ji anan na taɓa faɗar <coughs> labarin shajaratul bu'us din nan shajaratul bu'us wanda wato labari ne ba gaske bane amma ya bada labarin yawanci haka mutane suke samun kansu matarsa dama ba irin fitacciyar wato zaka ce mai kyau bace amma dai suna zaman lafiya kwanciyar hankali da nutsuwa duk ya samu da tare da ita aka ci gaba da ma tsawon lokaci Allah ya azurta su da 'ya yar ta yi kama da wannan matar ya zamanto yana ƙaunar yar yana son ta yana waye ɗinta ƙaunar wani lokaci sai Allah ya ba su ya ta uku sai ya zamanto sai Allah ya yi ta kyakkyawa wannan yar ta ya ta biyu ke ya ta biyu sai kal da lokacin sai fara muƙarana ce a ah, ya kai na ƙaunaci wannan yar ta ta farko alhalin duba da kamanninta ya aka yi kuma wannan matar ta duwa ta dube ta ba sai ji ya tsani matar tasa ya aka yi wannan gasi. ba kyan gani wannan yar tasa ma ba kyan gani ga wanda Allah ya halitta sai zamanto duk sansa da kaunarsa da waye sai mayar kan waɗannan alhalin jin daɗin da ya samu da su waɗancan ba haka al'amarin yake ba a jikin wannan wato halittar ba ce amma a cikin zuci ne to zuciyar ta canza shi yasa sai shi ya kira ta da cewa shajaratul bu'us manufa bishiyar ah, bishiyar takaici bishiyar abin nan kawai dan wannan da aka yi bayan bishiya je ta takaici ta janyo mar takaici akan cewa me yasa matarsa haka take wannan ma haka take to kuma da yawa a cikin rayuwa waɗansu sukan faɗa rayuwar damuwar ne saboda kallon waɗansu amma za ka yi rayuwa kalli yadda rayuwarka take kuma mutane ba su taɓa so ba su taɓa so maka ka yi rayuwa yadda kake so ba sai yadda suke so to matuƙar kuma kai rayuwa yadda suke so ƙarshen rayuwarka sai kai da na sani in ba ka yi a farko ba ƙarshen rayuwarka sai ka ci cewa ba ka rayu ba ka rayu don waɗansu wanda kuma wannan abu ne da bai kamata mutum ya ba saboda haka mutum ya jure ya haƙura da yanayin yadda ya samu kansa sai yi rayuwa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wanda yake psychology din wannan zamanin ya canza shi sai in da ce wani malami yana cewa da cokali za a iya shekara goma cokalin da ka sani haka yake ba a canza shi ba amma yanzu kowane wata in kamfanin za su fito ya su canza cokali kawai sai ka ji hankalinka ya tashi ce a ah, kai baka da irin wancan sai ka sayar sai ka canza sai ka sayar sai ka canza waya ma sai ka canza mota ma in aka yi sai a dan canza danja din sai a ce maka wannan 2022 ne sai ka cewa kai ba taka ya aka yi baka jin hankalinka bai kwanta ba in ba 2022 kake da dawa ka kasa gane cewa wannan abuwar rayuwar kullun canza take kuma dalilin da ya janyo dalilin da ya janyo idan mutum ya ga cewa yadda rayuwa ta canza a da idan za ka aurar da 'yarka da garin da aka haife ta za ka fara yi mata tanadi ko ba matsala ba ce kwano ne waye ana ta ana ta za a shekara goma ana tarawa idan an zo aurar da ita ba a shiga cikin tasko da tashin hankali da bara da cewa mun rasa yadda za mu aurar da 'yarmu amma yanzu sai a ce maka to ai kayan in ka ajiye kayan suka yi wata shida an daina yayinsu ta yara ka kai 'yarka da kayan da ba yayinsu ake ba wa kake neman farantawa mutane ba wai kanka ba to ka yadda ka sha wannan wahala shekara goma ɗin ka to ba abin da kake yi saboda kawai ka samu ɓacin rai bayan shekara kuma shi ma ɗin kana kai ta bayan shekara ɗaya shekara biyu a kayan sun zamanto sun zamanto wani abu wani matukar mutane ba su koma rayuwa don kansu ba za su rayu don waɗansu wannan kuma rayuwar ba za taɓa barin su ji daɗi a tabbari kuma saboda haka mutum ya yi wa 'ya'yansa in an yi an ce bai yi ba wanda ya ce wa wata wato wato tsewar ya rena tsewar wata a ce mara hauka gyara iya kayan da zan yi wa 'yata kenan na tara shekara goma ina ta abin nan dina alhamdulillah an daina amfani da samirar an daina amfani da waye din a eh dai naji da shi zan kai ta shi ko mijin watakila ya ce to shi gaskiya shi ba zai karbe ta a haka ba a ashe ba a yi ma kenan a na shi kun ce a wani ba shi ana karba a haka din ana karba a haka wadda ma kayan sun fi nagarta da kyau wadda haka mutane su canza ne su rayu don kansu ba zan su rayu don mutane ba sai abubuwa da yawa sai zamanto sun samu sauƙinsa tun ya toshe kunnensa daga abin da za su ji shi kenan sai rayuwa ta koma yin take amma matukar aka ce yanda mutane suke so za a yi wallahi za a daɗe rayuwar nan ba ta zawo daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora za mu tsaya wannan hadisin mu tashi hadisi na gaba insha Allah Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah